wannan da sau biyu kenan ko su uku ana aikowa daga funtuwa kenan gambulo da ke funtuwa da hutu road nan funtuwa kafin state tambayan da suke shi ne menene hukuncin wa'azin da mata suke yi a wurin walima ko tasiri har ma ana saidawa a kasai na biyu shi ya kamata mata su shiga kungiyar kumwan don yin wa'azi don allah a wayar da kai akan wannan abu makarantar matan aure ta zambulo da ke ne road kuntuwa wannan kuma ya kamata darul hadis da karfa na aure tsakanin matasa 'yan uwa musulmi zama tsakanin ɗalibai don eh, suna da mafukatar wannan tambayar da aka yi oh, darul hadith za ta zo kai sama idan in sha Allah tare tare darul hadith ba da haka lokaci ba za a fara aiki yanzu za in sha Allah akwai kare kare da za a zo a yi abubuwa ne sai an abin na aika ka san ko wannan tambaya wai ya kamata a yi mata su yi ga wa'azi su shiga cikin fomuwa suna wa'azi ya halatta mata su shiga cikin homowan saboda wa'azi tambayar kenan ko shin ya kamata mata su shiga kungiyar homowan don yin wa'azi don yin wa'azi ya halatta ko bai halatta ba jawabi ake so tabbataccen jawabi ya halatta ko bai halatta ba ma'ana tambayar cire sunan form 1 din gohon form 2 ko abin da yake so wai mata halaka su hada kansu ya kamata su hada kansu suna wa'azi suna waye da juna kai a cikin addinin musulunci ya halaka me ke hujja ha eh eh ha wa zakir وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يفي آية من القرآن وذكر كفى ذكر وإن, وإن الذكرى ذرهو المؤمنين واسمك لهجة أنا أعيش إيه إيه آية, آية القرآن الكهبي إيه ويكي لحجة تجي ويحلت أكا ولكت منكم أمتي وذكر فإن الذكرى ولتكن منكم أمة سبحان سامو كبا ولتكن منكم أمة هي فيمي يدعون إلى الله يتعون أن سامو كياكنا أن سامو الأمة في جومينا لو روحي تكما ها الله يبارك فيك بعضهم يامرون وينهون <laughs> akan haka ya halatta mata su hada kan su kuma su rika wa'azi suna waye mata sai ko bai halatta ba da hujja kenan mai bai ta hujjar ta ka kai kadai ka faɗa ka shi ka tsaya والمؤمنون والمؤمنات yadda duk ayoyin da ku kawo suna magana ne kan maza in an shigar da mata ma su tawili ne wanda kuma ce wal mu'minuna والمؤمنات نفسي من أنكو مؤمني مزا ومؤمني ماتا بعضهم أولياء بعض مجبن مجبنتين الأمر الساشي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر معنا مؤمنين maza da mu'minai mata suna umarni da abin da shari'a ta ce suna hana abin da wannan nafsi ne ko ba nassi ba ne wa'annan nassoci da kuma zahirai ne zahiri muhtamal amma wannan nafsi ne qati'un fi mahallin nizai ba haka ba ne to saura shin zancen wa'azi ya tabbata kenan ko to saura shin ya halatta su ringa yi suna ɗaukar murya har ana ɗauka shi ana tsayarwa ko a sa makin Yeah. ba halarci ko rashin halarci ake bukata ba dalili akan haka dalili akan halarci ko rashin halarci ne shine eh a zancen wa'azi ake wa'azi ko tafsiri ko menene ana magana ne ga dangadan ba wani abu eh. ya halatta ko bai in ya halatta mai kake hujja in ya halatta mai tsannan jinka saboda me yana da yanci ba da hujjarsa yana da yanci a taurare shi ko a karba ko a shekar ba ko eh. ko a shekar ba ko a shekar ba ko eh. hmm. Hmm. ce me ta ce manzo Allah da Bilal suka je wajen yace a hadisi jiya da manzo Allah yace ku yawa ita sadaka sai kuma saboda sai ta ce lima ya rasulullahi ta tashi ta faɗa da murya akwai hujja kuma eh eh a to ai an ya halaka to bi halaka ba muna ji hujjarsa ya ce bai halatta ba saboda me yace an hana mace ta daga murya ta ko cikin sallah an hana ta daga murya ta dan me za ta yi wa'azi haka sa cikin kafir hujja ta ta samu shiga a ya ya ku don shiga matsala ce guda biyu da an samu ijma'i muryar mace al'aura ya karta daga murya ta sallah ko wani sallah ana tafiya kuma haka za ta samu lokaci kuma aka samu ijma'i mace za ta daga mulki da za ta yi magana za ta yi komai wancan ijma'i aka samu wannan kuma ijma'i aka samu yaya wancan ijma'i aka ya kasance wallahu a'lam ya aka aka samu wannan ijma'i na yanzu wallahu a'lam eh. ba haka bane amma hakikarin al'amari yadda ya kasance ke ijma'i ne masu ban mamaki sai da aka yi tafiya ke karau nawa nawa kowa ya san murya al'aura shi ba za ka daga murya ta ko cikin sallah ma'ana za ta yi magaruba isha asuba sai ta koyi sallah ba haka aka tafi ba duk iyayen mu akan yayin suka tafi a kan haka suka tafi to yanzu kuma sai aka bi kuma aka samu ijima ya halatta ta daga murya ta cikin sallah ya halatta ta yi wa'azi ya halatta ta yi kaza kaza kaza kuma aka samu ijma'i akan haka sai wannan mutum shi kaɗai da yake a to mene ne ra'ayinsa ce ta ce mai ra'ayinsa ya zama mai kenan to shi kenan sai a bada bincike akan wannan matsala matsala ta farko dai an samu dalili al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ita ya halatta mata su hadu suna koyon ilimi suna wa'azi suna wa'azantar da mata ƴan uwansu suna musulunta da matan maguza suna yawo suna waye musu kai wannan an sa akwai sabani akan haka mana an samu ijma'i kenan a darul hadith akan ya halatta to saura mace za ta ta wa'azi kuma tana daga muryar ta ana dauka cikin microphone tana tafsiri tana hadisi tana fiqh ya halatta ko da halatta ba to shine za ki kuma kowa ya rubuto abin da da magana da abin da yake akai kuma da hujjarsa ba magana ra'ayinka muke bukata ba hujjar da za ka rafa ra'ayinka muke bukata قال المؤلف رحمه رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يقرأ به في صلاة العيدين باب الحبيب لذا أكرت أصلى العيد فلما صلى كوبا بل صلى ما duk sallar duniyar da bayan fata a karanta inna a nata ko kul huwa Allahu ahad ko wal asr duk sallar ta yi ko ba ta yi ba to amma aka samu manzo Allah ya karanta ranar juma'a sallar asuba yana yana yawa ta karanta kaza ranar sallar juma'a kuma ana yawa ta karanta kaza yana nuna cewa yana da kyau karanta wannan kenan ko ya fi amma ba ya nuna cewa in ka karanta wani sallah ba ta ba sallar ta yi iya rayuwarka bayan fatiha ka karanta kul huwa Allahu har ka gama rayuwarka a duniya sallar ka ta yi قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقل الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفكر أنت يا أبو واقل الليثي من من الله يشتغل ثاني في صلى كرم صلى قوم بل صلى إما أنا بان فاتحة قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن قتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر ابن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد في أبو بكر الذي يسير عمر يا تنبيه وتي سورة من الله كرتاني رانا صلى فقلت اقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد في ما يكرنا قبل to ترى karanta iktarabati sa'a da qaf wa qur'an al-majid sallah kai imma inna atayna ka karanta da kul huwa da kul huwa Allah allazi la ma'siyata fihi fihi fi ayyamil babu sassauci a cikin wasa da ba sabon Allah a ciki ranar idi ma'ana ranar idi da kwanaki uku da ke sai a bar yara su zarara maza su ji abin da su mana a rai dangin sai da me sai da me eh, ana قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت an karbo daga nana Aisha yanzu gidan manzon Allah kenan za mu shiga sallallahu alaihi wa sallam ko za mu shiga gidan manzon Allah ranar sallah mu gani ga manzon Allah ga nana Aisha ga juwari ɗan mata sa'annan ga sayyidina Abubakar ya shigo ya shigo gidan manzon Allah kuma gidan karfa wajen ya shigo ya shigo wajen manzon Allah kuma turka ya shigo balaqati dakhala alayya abu bakr wa indi jariyatan ma'ana wajen ta kenan shigo yace abu bakr ya shigo mani ina tare da yan mata guda min jiwari al ansar cikin yan matan mutanen madina tuhanniya bi ma taqawalat bihi al ansar yawm bu'ad suna rera waka suna gada da abu gadan da mutanen lansara suka yawm bu'ad yau da bu'ad rana ke da suka sani sanannu tsakanin audu da kanzarar ana yaki sun kasance a cikin jahiliya kuma ta kasance ta tashi tsakanin kabila biyu sai a shekarar tari ana tashi hankali to cikin wa'annan rayanai ko shi na aka ce yau da bu'ad halat yace wa laisa ta bi mughanniyatayn yan mata suna gada amma ba su iya waka ba su iya gada ba sosai fa kala abu bakr da sai da bakar ya shigo gidan manzon Allah ya ga ba na aisha da yan mata suna mata gada suna waka sai dai abi musmurin shaytani fi bait rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zalika fi yawm al-eid mismar na shaytan a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fi algeta shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan manzo Allah ya yi wannan وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الله يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا يا أبو بكر وانا بايدي أنا دم فاتاوى أنا دم زراراوى أبو أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب جميعا عن ابي معاويه عن هشام بهذا الاسناد وفيه جاريتان تلعبان بالوفد والروايه وانتماتا سنا وسا بالوفد قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام لنا أبو بكر يا تقوم أنا عائشة يجب جلنك akwai ɗan mata guda biyu sau tare da ita kuma ayyami mina ranakun mina ayyami mina bayan sallah da kwana biyu kenan ko kwana nawa biyu tuganniya ne wa ne suna waka suna gada suna buga duk wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musajjam bi thawbihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga suna suna yin wannan sai ya dauki tufan sai ya rufe fuskar sai ya juya ya basu ba yana bacci yake filame yake yi ya kale shi dai kare takura sallallahu alaihi wasallam فانتهرهما أبو بكر أبو بكر أشوفه وسيرتم قريب جلما الله رب كنا وكنا واصلين جلما الله رب أنا واصلين فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه جلما الله يقوى يا أبن يرك فسكتا وقال سيتي دعهما يا أبا بكر قال يسوب السورة يا أبا بكر فإنها أيام عيد أي راني كو عيد لي يوم عيد صلى جيا يوم ربوبي بس تسرع راس يوم راس سكي ربايكم شيء كنا شيء أشوفكم أشوفكم حتى تسافر وقالت تسي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة تسي ناجا منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا رفي لدى ما ياتيسا معنا منذ الله نقعي habatawa na wasa a farfajiyar masallaci na na aisha ce zai tsaya bayan manzon Allah ta kare manzon Allah ya kare ta da jikinsa ta dauki habarta ta dora kan kafar da manzon Allah mai daraja tana kallo inda ba a ganin ta ita suna ganin su suna wasa suna wasa وعلى جارية تكتنا يا رياك رمى فاقدروا قدر جارية الأربع بهذا ما ليه؟ إذا كثير قدر من هو يا رياك رمى تنا سنت يواصل لي ما تكما واصل لي تبقى أو ترى تنا سنت فيها تنا سنت يواصل لي العربة الحديثة في السن العربة أي من السن تقعنا واصلني سن واصلني واصلين دباس وابوكي قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة أن عائشة والله نرى إلى الله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي تبت نظر الله أي أقوم بأيتنا والحبشه يلعبون في شرابهم حبشه أنا وسا دا فاجرين سو سو سندن سو كاين يا اما معنا مكمان سو سنة في سنين دسكي با وساكي با وسنين دسكي أقوى سابق الله بأسكيت شرعا با نحو وسا وسنين دسكي كيت شرعا من الله بيه من gane ko abu ne haka ne za a ga kaman bai dace ba to amma ranar idi ne aka kira ne sai a bar su su tarara shi kenan kar a takura ba mutane fi masjid rasulillahi sallallahu a farfajiyar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turni Allah na rufe tana kusurce ta da mayafinsa don ta kalla ita kar a ganta kai an zura ila don na wasannin da suke na kan sarara na a raina kun mai kuma ajiri ya ce sai manzo Allah ya tsaya saboda ni ina ba ban da kallo Allah na tsaye akan mai daraja saboda tsaye duk ba dan sarkar ba ina ko bane a a saboda ya ga kuma ya tsaya in sai na koshi sannan ya ki sannan ya samu a kan kafarwa mun gane ku Wa ce ta dora abata ka kafa da manzo Allah matan kuma na aika kuma lokacin tana harkar amma ba ku zunta mace duk da take ka aure sunan ta ko eh ba yadda za a yi kasara na sai ka kasara ba in za a yi kasara sai ka kasara sai sai ku so ta mu jira ku fahimci kuma shine shine jin da ba mun gane ku hatta akuna ala allati ansari kace manzo Allah zai tsaya saboda ni sai na kofi da kallo na kama ina na jin gida sannan manzo Allah ya tafi ba da za ta tsaya awa ɗaya awa din manzo Allah zai tsaya sai ka kofi da kallo kaga ta annabi ta kuma gida sai manzo Allah kuma ya kama hanyar da ana saboda wa manzo Allah ya tsaya kenan Mana ya kiyaye hakkin matarsa tana yariya karama tana awar ta kalli wasa hankalin ke kwata ta saka tana gida tana kulle ba yan kirki sai ka in ka dawo daga aiki ma kana kofar gida ne sai karfe 12 da rabi zaka shiga gida ko karfe daya sa'an na kuma da sun sami ta ta tafi tana kulle a cikin gida da wa zaka yi hira sai nan kace da abu da ka ba wa ka ta bidin ka kalli komai yaya za a yi da wannan rayuwa kuma jira ya zama ya zama ta jahannam ya zama ta kabari تارك الثوري في جيل تراجع لزمن كله مخزوك هذا ضرع من عكسه لما روح هذا وجلاء عيسى لما غرب حجلاء كسأل الكوب أتدوى لنا فدا فنقول إذا أنا جدا فني كبا كبا وجبا كسيء وكا كما كان سيدي هذا كني أنا هي أنا جدا ونا أنا ترى رأوا تسنت تتفت تسوى لن لن يجري سنا أنا كما يتدى إسا كما ينا مسلم تتا كما ينا كين السلام أي هي أبقى أتاك حق اليوائي amma ko wannan babu ba magana bai daɗi in ka shigo gida kai fushi ka ka ka buje buta kai fushi wai miji ya zo alhaji ya zo shi ke da kashi suna Allah Allah Allah Allah sai ka fita sai ka fita su farara su na sa hira su kai ga fitina take da kiyya sannan ga rashin kurawar da ga fitina kuma mai gida kanshi ya aje su shi kansa da saka musu fuska ba da saka musu fuska za ku rera da shi wai ko ina aka koyar wannan Allah Allah ba'ala to sai gidan ya zama musu jahannama sai cikin kamar kabar kullum wahala rashin kwanciyar hankali wannan an jini wannan rashin lafiya babu kwanciyar hankali to ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zalla ce a bar mata farara su ji daɗin rayuwa kada a bar su saba wa Allah amma abinda ba saban Allah bane a bar su sace su ma mutane ne ذكر أنفسنا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 takarda ko biyu kenan ko shi uku ana aikowa daga sokiwa kenan jambulo da ke sokiwa da hukiro da kenan sokiwa ka suna ce tambayan da suke shi ne menene hukuncin wa'azin da mata suke yi a wurin walima ko tafsiri har ma ana saidawa a kasar na biyu shi ya kamata mata su shiga kungiyar kumuwan don yin wa'azi don Allah a wayar da kai akan wannan abu makarantar matan aure ta zambulo da ke yanayin road tuntuwa wannan kuma ya kamata da hadisi karkamci na aure sai ya tsakanin matasa ɗan uwa musulmi musamman tsakanin ɗalibai don eh, suna da masu fatar wannan tambayar da aka yi da alhari za ta zo ta yi sa idan insha Allah tare tare da ran hadisi ba da kata lokaci ba an fara aiki yanzu a insha Allah akwai tare tare da za a zo a yi abubuwa ne sai an abin na aika ka san tsako wannan tambaya ya kamata a yi na da su yin ga wa'azi su shiga cikin formal suna wa'azi ya halatta mata su shiga cikin homowar saboda wa'azi tambayar kenan ko shin ya kamata mata su shiga kungiyar homowar don yin wa'azi don yin wa'azi ya halatta ko bai halatta ba jawabi ake so tabbataccen jawabi ya halatta ko bai halatta ba ma'ana tambayar kirkuwa su zuwa ɗin kofar kiri abin da ake soyi mata su hada kansu ya kamata su hada kansu suna wa'azi suna waye ma juna kai a cikin abin musulunci ya halatta mai take hujja ha eh eh ha wa fa inna dhikra muminina مثل آية القرآن وذكر فذكر وإن وإن الذكرى أفضل للمؤمنين وأتمجد حجة مثل آية القرآن إيه ما لا بقارب وقت الحجة تجوى يا حالتي أكثر ولتكن منكم أمتي وذكر فإن ذكرى ولتكن منكم أمتي an samu kuma wacce kun minkum ummatu ne sai ne yad'una ila Allah kun an samu kuma ya kina an samu al'umma da ke to me da ruwa in kuma eh Allah ya barik fika ba zuhun ya'muruna wa yanhauna kan haka ya halatta mata su haɗa kan su kuma su rinka wa'azi suna wayan mata sai kuma halatta ba da hujja kenan mai bai ta hujjar ta su kai kadai ka faɗa kai ka tsaya والمؤمنون والمؤمنات يجب أن يكون هناك kuka suna magana ne kan maza in an shigar da mata والمؤمنات نفسي لأنكاو مؤمني مزرع ومؤمني ماتا بعضهم أولياء بعض ساكي مجب انتبع الأمر الساكي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ma'ana mu'minai maza da mu'minai mata suna umarni da abin da shari'a take suna hau suna hana abin da shari'a take ta hana wannan nafsi ko ba bane وإن لم نقول شيء بس ظاهرين ظاهري محتمل أمام النفس قاطع في محل النزاع ما كبره وصورة الشيء وصورة وعد يا تبت كنكو وصورة الشيء يا هلا تسرق يسرع أو مريع أنا أوكا شيء كسيج أنا سير وفا سامع كيسو ها إيه. ما هلك كورة هلك أكيد بدل دليل أكون بدل دليل أكون هلك كورة هلك بدل شيء e a zancen wa'azi ake wa'azi ko ko ana magana ne ga dangadan ba wani eh. ya halatta ko bai halatta in ya halatta mai tace hujja bai halatta mai Allah ne da me sai ya faɗi hujjar ba yana da yakin a taurare shi ko a karba ko a shi karba ko ko a shi karba ko a shi karba ko take ne take ne eh هذا شيء منزوع الله قبل ذلك كجوزة yace hadisin da manzo Allah ce ku yawa ki sadaka sai kuma saboda ka sadaka su ce lima ya rasulullahi sai tashi faɗa da murya akwai hujja kuma aya eh, eh? a ah, to ana ah, ji halaka to bi halaka mutum saboda mai yace an hana mace ta daga murya ko cikin sallah an hana ta daga murya kuma za ta yi da yawa ya ta cikin kasai hujja ta saka mu shiga a yaya ku zama shiga matsala ce guda biyu da an samu ijma'i muryar mace a tsawaje kan ta sallah ko wajen ana tafiya kuma aka zo samu lokaci kuma ka samu ijma'i da za ka daga mu da ake magana za ka kuma sai ijma'i aka samu da kuma ijma'i aka samu ya ya wanda ijma'i aka ya kasance wallahi ya aka aka samu da ijma'i la yanzu wallahi ta'ala eh, ba ka bane amma kuma al'amari yadda ya kasance ijma'i ne na kuma mamaki sai da aka yi tafiya ke karu na ko ruwa ya san murya mace al'aura ce ba za ta daga murya ta kurkin sallah ba na za ta yi magaruba isha asuba sai ta koyi sallah ba haka da kuma duk iyaye mu akan yayi suka tafi akan haka suka tafi to yanzu kuma sai aka zo kuma aka samu ijma'i ya halatta ta daga murya ta cikin sallah ya halatta ta yi wa'azi ya halatta ta yi kaza kaza kaza kuma aka samu ijma'i akan sai wannan mutunci kadai da ce to menene ra'ayi ta sai ta ce ra'ayi ta zama ne kenan to shi ta sai a fara bincike akan wannan matsala matsala ta farko ne an samu dalili al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd yace ya halaka mata su hadu suna koyon ilimi suna wa'azi suna wa'azantar da mata ƴan uwan suna musulunta da mata mazuwa suna yawo suna waye wasu wannan an ka akuta bani akan haka ma'ana an samu ijma'i kenan a daren hadisi akan ya halaka to saura da ba ta ko wa'azi kuma tana da hadiya tana dauka cikin microphone tana tafsiri tana hadisi tana fiqh ya halaka ko da halaka ba shi ne za ka kuma kowa ya rubuta abin da da magana da abin da yake akai kuma da hujjarsa ba mu ra'ayinka muke bukata ba hujjar da za ka ra'ayinka muke bukata قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى babu ma yi ƙura'u da nifi salatin idai ne babin abin da za a karanta a sallar idi karamar sallah ko babban sallah bayan fatiha duk sallar duniya da bayan a karanta a kai nata ko qul huwallahu ahad ko wal asr duk sallah ta ko kai ma amma aka samu ko Allah karanta ranar juma'a sallar asuba yana yana yau ta karanta kaza bayan sallar juma'a kuma ana rawa yawa ta karanta kaza yana nuna cewa yana da kyau karanta nake na koya fi amma bayan na cewa in ka karanta wani sallah ba sallah ta yi iya rayuwar ka bayan a karanta qul Allah har ka har ka gama rayuwar ka duniya sallar ka ta yi قال حدثنا يحيى بن قال قرأت على مالك عن زمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء والفجر أنت ما أبو واقد الليثي من هذا الله شكرا ثاني في سنة كما سنة قول صلى مما أنا بان فاتحة كنا قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المزيد واقتربت الساعة وانشق القمر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو فليح عن زمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن قتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد في أبو واقد الليثي هنا لا تنبغي وتشكر من الله كان جاري على الصلاة فقلت اقتربت الساعة وقاف والقرآن يجيب كيف ذكر انت فعلا تحترم الساعه تقرا سوره القران المجيد صلى الله عليه ثم انا اعطينا بالسؤال ده بقول هو نقول هذا بقول هو الله صلى الله عليه باب الرخصه في الليل الذي لا معصية فيه فيه في أيام العيد باب التصوفي أتكين وأتل دفع صابون الله أتكي رانا إيدي معنى رانا إيدي وأنا كي أخذ كلاية في أريارة قرارة مدرسة دي أبو لك المعنى أريد أن يقول أخوه يدلس أنا أنا أنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت an karbo daga nan Aisha yanzu gidan manzon Allah kenan za mu shiga sallallahu alaihi wasallam ko za shiga gidan manzon Allah ranar sallah mu gani ga manzon Allah ga nan Aisha ga juwari ɗan mata sa'annan ga na Abu Bakar ya shigo ya shigo gidan manzon Allah kuma ya yarsa wani ga shi wani ya sai kokarin da Allah kai su duka ya dai shigo Allah take da qala alayya Abu Bakr la indi dariyatan ma'ana wajen ka na ya shigo sai Abu Bakr ya shigo mini ina tare da sai mata da rabbi min jiwari al-ansar cikin ƴan matan mutanen Madina tuhanniya bima taqawalat bil ansar yawm bu'ad suna rera waka suna rubuta gada da abin gadan da mutanen kullum fara suka yau da yau da ba'a rana ce da su sani sanannu tsakanin auku da hanzar ana yaki sun kasance a cikin jahiliya mutan suna ta tsaye tsakanin kabila da sai a shekarar ɗari ana kashe hankali to cikin wannan rayuwa ba ne kuke aka ce yau da ba'a halat yace walaita sabilu ganni ya kai amma ta suna daga amma ba su iya wasa ba su iya gada da sosai فقال أبو بكر da sai na baka rai gidan manzon Allah ga gana na aisha da mata suna naka gara suna waka sai sai abin mujmur shaytan fi bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zalika fi yawm al-eid yake mujmur na shaytan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ke jita shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan manzon Allah ga aisha wannan وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الله يا أبا بكر إن لكل قول عيد وهذا عيدنا يا أبو بكر وأنا بعيدي أنا أنو فتاوى أنا ننصاراوى بجدي أبو قال وحدثنا أبو يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا أنا ابي معاويه عن هشام بهذا الاسناد وفي ثاني سمع بالي بالمسلم لأنه دلوقتي وانت ما تجد سنا واسا بالمسلم قال حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابن شهاب حدثه عن عروه عن عائشه ان ابا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى abu bakar ya fito ba mana aisha ya zubi gidansa da akwai yan mata guda biyu sau tare da ita kuma ayyamu ne rane kumbina ayyamu ne bayan sallar rana biyu kenan ko ko kwana biyu tuhanniyani wa tadribani suna waka suna gada suna buga su ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجم بثوبه من دعنا صلى الله عليه وسلم da ya ga suna yi wannan sai ɗauki kifar sai rufe dukkan sai juya ya ba su ma yana da yake tunane ke yi in kare sai kare ta tsara ne sallallahu alaihi wasallam kan ta har kuma Abu Bakar Abu Bakar ga shi zuwa sai kun je da gurin Allah ya tuna wasu kana wasu ne kuma Allah ya tuna wasu ne saka ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana Allah ya kwaya abin da ya rufe fuskar وقالت في ما يا أبا بكر هذه كنت يا أبا بكر فإنها أيام عيد أين يكون عيد يوم عيد فما جاء يوم ربوبي ما كنت ترى راسه وأتاك السكي هذا بعد ما شيء أنا تعرف ما تشين يعني حتى وقالت بدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتوني بردائه وأنا أنظر إلى الحبكة تتي ناس من الله صلى الله عليه وسلم ينا رفي لما يكفر ما نام الله نفسي kuma sha na wasa farfajiyar masallaci na na aisha ta zai tsaya bayan manzon Allah ta kare manzon Allah kare ta da jikinsa ta ɗauki haɓar ta ɗora kan kafar manzon Allah mai garga tana kallon ta inda ba a gani ta suna gani suna wasanni لن يرأف لكنا وصلا وأنا جارية ستي تبع يا فرما فقدروا قدر جارية القائمة ما قبلي إذا إيه؟ إيه ستين تقدر من الظهر وبين هاريا سما سما في سيوات اللي تتبقى أصل من الأطرة أولي سما في الأبياء سما في سيوات اللي بس العربة الحديثة السنة العربة أي من يستمتع على وعسامي سوى أصلي وعسامي لما أصابك قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بالوحدين قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابو بن الزبير قال قالت عائشه من عائشه والله ما رجع الامر لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي تبت لكم الله نار اي اقوم بيتنا والحبشة يلعبون بشرابهم حبشة رانا واسا دا واجهوكم كبيرا ستدركم كاين يأمر معنا مثالا سنع طورة سبيرتي ما واساتي ما واسميني لسكي أخوفا ما الله حتسكتير في الآن لكن واسميني لسكي ستعلم بأمر بيه من ذلك أما ليه هكا يبدأ أكثر من بيه لكن وأما رانا إيدي لأكا كرمان سيحة بانسو سرعة إيدي لكا أتاكو لما في المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاقاج الله صلى الله عليه وسلم ya tuni dai da ake Allah na rafi sai na suka fita da mayafinsa dan ta kana ita kar a gata kai an zo ila don na kalli wa da suke da kan sarara na a raina ثم يقول من أجلي يتي سيما من الله يتبو لي أنا أترك اللغة na فنجسب كلمة من أنا لا kafa نقول حبا تأتك saboda ni ke لي فيتب ba don karanta ba don yana so gari shi a'a saboda ya ga ina so ne sai a na kushi sa na ya tafi sa na ya Allah ne wace ce ta dora haɗa ta kan kafin manzo Allah na kan kuma na aiki Allah kuma tana yarkara amma da kuma kuma jita da yadda ta aure sunan ta na aure eh ba ta zo aiki tana rafi ta tana ba in ta tana rafi ta tana yasa sai ka fasa ta mun gina ku ne shine shine jin dadin rayuwa mun gane ko hatta akuna ana lafi an tsare kake manzo Allah zai tsaya da ni sai na tsoci da kan na kama hanya na ke yi amma manzo Allah ya ce ma'ana da za ka tsaya awa ɗaya awa biyu manzo Allah zai tsaya sai za ku ji sallar ta kai ta amma koma gida sai mu Allah sai kan hanya ne mana saboda ba manzo Allah ya tsaya kenan mana ya kiyaye hakkin matar ta tana yari karama tana ka kawar ta kalliwa ba hankali ka kanta ta saka ta tana gida tana kulle ba biyan girki je ka in ka dawo daga aiki ma kana kofar gida ne sai karfe 1 ta dora rabi zaka gida ka ce ta ba na da kuka ta ta ta tana kulle a cikin gida da za ka yi gida ba na kuka ce ka a samu huta ba sa raidu ku zuwa ni ba ta ta da ka ta kalli komai yaya za a yi da wannan rayuwa kuma gida ya zama da ya zama da haka kai da kuka tsawar ka gida ka zaune zaman kulle ka zo ka zauna abin da ake so da magarba ka dawo gida ai kana magarba ka gida ka abin ko ko ka tattauna da matarka ka dawo sallar isha ana irin da sallar isha ba ka ba waje ba sai in wata kama kana ciki iyalin ka ne ana kira ana tattauna ana tararawa ku san ta tabbatar da cewa lalle da gida sanan kuma ya san ita kuma ya yana mutunta ta kuma yana kima ta eh. yi hira ai bacci akan hankali amma kowa wannan babu ba magana bai daɗi in ka shigo gida ka fiji ka fige mota ka yi fushi wani gida ya zo da hajjar su shi ke da shigo suna Allah Allah Allah Allah suke ka fita sai ka fita su fara ka sura suna gida su ba ku tana ta kishiya da kishiya sannan ga rikin da ba ku tana ku ta ne gidan kanshi ne ajiye ku shi kasa bai saka muku hukka ba sai saka muku kaza sai yana da shi wai saka ko in aka koyar Allah Allah Allah mutane gidan ya zama nufin ya kan nan sai cikin kalaka da kullum wahala ya kan kwanciyar hankali wannan hawan jini wannan jirgin lafiya babu kwanciyar hankali ko ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake a bar mata su karara su ji rayuwa kada a bar su saba Allah amma abin da ba sabon Allah bane a bar su kanke su mutane ne suna kusurin fata an kana ya ce yin an gane ko fadimu qadra jariya da na aiki ku ji ku ce man sabara ku kaddara ku mutu ta bukata yariya karama da nan ba ta ka kaje ka awo ta yar karama yariya ba haka bane ba shi sallah zuwa kike sai kike rage da baki ba duk da Allah yana da baki dan kana da kurma a fuskar ku ne da yariya karama sai a yi ta kuma yana da azaba ba zai kire na hadisi na kike ba kace da kana 50 da 60 60 da 50 da ko ake sa a kuma fuskar sa yin da ba kana ya zama baki yin kaman kaman abu da ko in je mu kai baki kuma fuskar ku sai ta mu ta mu kan ku ne sai ka kuma da Allah sa da kuma a jidda akwai ina ke kan fatar ai da ni ke fatar ni ke amma ana ana na shi ke nan ya zo ya ko an ga ba ka shi ne har aisha take fada na har aisha take ina tsaya manzo Allah na tsayawa saboda ni na dora hama ta wuya ta kai na aka fada sai daraja ina kallo ranar sallah ko da daga sallah ko da daga daga sallah ina kallo mabaka suna wasa da zaka mu Allah a cikin don tsara raka da san karam rai da ne ne rai da mutum da annabi ne ko da dangana sai da menene da mene sai ta kama kina na aisha ce faqdiru ay faq au faqdiru au faqdiru qadran jariya ku mutunta mai yariya da karama kada a bari duniya rayuwa da gwamnati da an mutum ta ta ai mata rarrashi ai wasa da ita haka har la kai miki da ita kai da kai manzo Allah ce ya ja da kai aure ka tazawwaja mayam ya ja da ya har da da ce hala kai aure ne budurwa ko da ba a da fara sai ce ina ma da budurwa ce kana wasa da kana wasa da kai a cikin duniya da masu a eh? da da da kuma tunanin a ita gina kake jin kunnen musulmai ta ce fasiru kabdiran jariya kuma tunce mutum jariya karama ba ku bar ta tafi sai tsawa sai duka sai mai naka da suke zaihu da da suke zaihu ba a rika su samu kwanciyar hankali da kai take fasiru kabdiran jariya الحبيبة السنة كما يالي عن الكرم كرم كرم شيء كرم حريصة على النحو من سرك اللي هو صحن كريم wani jirgin da zaune magana a gidan wa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gidan da bai kai daraja gidan manzon Allah ba duk cikin da tsoron Allah kan manzon Allah ba duk wa'ayi ba da addini kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da abin da da da ka'idodin da ke da a gidan manzon Allah فلم أنا كان عيسى بن الله أما قبل أبي سافر كان يبقى أبر مسألة الصلاة أبر يا رب الصلاة أبر يا رب تموت ويديك ستموت هذا عبد الله يقول لي إيش أنا أقول لي اسمي يقول لي بن زيد يقول لي يا زلمة يا رب فائدة لا يوجد دخل الحته بن الزكي قالوا لي انا ده هيا بن الزكي هو كده كده حوتي قال ولا تقار بالقول كذا ولا تقبل بالقول هذا بدي فانا كيف بيجي لا تقبل ابو طلع الجيره حيتلك لي اي بريه حسافه اقرا كان احتاج ان انا اما انا بتحدث من هذا suna sun sadi suna da sun ji mai kisa baki kuka sai ta hankali ke baki tana fitowa Allah Allah ke kasa na zama dubu ne ne amfani da قال حدثني هارون بن سعيد الحيي ويونس بن عبد الاعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابو الوهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروه عن عائشه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس وحكي ابو بكر ياشو ابو بكر ياشو ومن تشي منهم الله ياشو وعندي جاريتان انا تعرف ان ما تبغى muganni ya ne bi rina ibu hasin suna rura da gada irin na bukata abin nan da na su rayu na bukata sabu taja ala al-qira'i wannan da Allah ya tsare ka bai kwanta akai ka tira ya hawwala wajhahu ya kawo iskar da ba baya duka wasannin ku kuma ba na Allah amma ni ban damu da shi ba nan ne bai da dace ne ba isa na ba ku ba zan takura ku ba ko ba zan tsara ba ba zan shiga cikin abin da ba na ba nan ba manzo Allah ya tsakar da kuna sannan sai kwanta a wurin aikin kenan a gidan kenan ko amma sai ba su ba ya fuskar suna kallon فدخل أبو بكر فانتهاني في أن تحجبوا أن تخلقوا كما إما تصنع صليبا لهذه الكائمة تصنع صليب في جمهوريتها وقال من ذناب الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذناب الشيطان وجمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل المسلمين فقال سيدي دعهما يعني في وفاه سيدي فراح تتابع بدأ يجمع ولما كفر جلته لا تخرجك لما ذكرك يدنا لنا بكثيما هل تريد يكون رمز الله تكون جنة خاشي بوكو هاي أبايك مرة من الله لمنا لمنا سكي لأجل من الله نعم أبايك مرة من الله وكان يومئذ يلعب السلام بالدرع yace ranar ya kan ranar iri nan suna wasa da addar shine suna da garkuwa da menene da menene suna wasa da ana jefawa a duniya nan a duniya nan ai tsalle nan wanda bai sada ne karfa zan kira da da makamat da kan nusu kan da in ma wa in ma ko da Allah da ke so gani ko a ajin tambayar ina son ki tambayar ki sarara ki وإن ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جاي لك يقول الله ما قال الله في كلمة ما أي يقول أعني من فعل شيء زي كذا كذا أول كمل يزيد الله ما تكلمت تزيد إلا كفكنا فإن مات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جاي لك يقول الله وإن ما قال فاستجيب كنبري وتجي فقلت نعم إيه ما أول فأقام لي وراءه في قدمي بايع وخدي على خده معناه fuskata in ji kina in mun kamu kina mana kaina yan abin da kin fara tana kai ka fara mun Allah ne daraja wa huwa yaqulu manzo Allah na fada duraku ya bani afida duraku ya bani afida mutane haba shi hatta idan da min sai ke nayi sai na kalla nayi kallo har na kunshi kana da hasbi da ya haka ya haka hasbi ya kunshi sai kalla kin ga ya kin kunshi na'am sai ce sai ce eh qala fadhhabi wanda kina kake kallo ne eh duk da ba na ki tsora mu abin da kake kallo ya uye kallo ba na kina kallo ana kallo ana nan minti ɗaya ne sakan ɗaya ana ɗaya ne kun koshi da kallo ko ta a a ci gaba da kallon minti biyu ko sakan kai ko kin koshi da kallo ta ce a a ci gaba da kallon minti ɗaya minti biyu minti biyar kin koshi da kallo ta ce eh sai ta koma gida an gaba ba ka ke fada ba haka ke ba gaskiya sunan ta gaskiya ba a rukin ba yarko ne kuma ba yadda za a yi daɗi ko kana ganin kana a ganin kana kishi mata ko kana ganin kana kishi maza duk abin da yake ba gaskiya bane ba yadda za a yi biya jiya sai wani ya rubuto eh malam kai malami assalamu alaikum kamar cikin fushi kenan ko eh inda hakuri da mutum assalamu alaikum malam kai bayani cewa yadda mata ke jinya kuma ta ai maza kuma suna jinya mata ya ba kai bayani ba ala ba ka hakuri ai maza ma suna zama wa likitoci to ya ba kai bayani ba kaga ya ɗau mukami yana yana nuka tare da wata kila ranar shi ya ko a cikin shi ba ka shi da ba amma ka shiga ya in aka kai ai bayani yadda ake wai ai bayani nake yin zama wa likita ai kuma magana zuwa masu likita likitanci bai ce maka ba su ake maka wani ne wani ne gaskiya shi ne wanne ne ya kai ka ai kun ga aka ce mutane su sai ka aka ko kan ko ka bilisi ko zo na wayana kana bukatar da ko san Allah duk likita zai da ya ce maka ciwon ita ciwon haɗe ta har an kuma dai tawa ka an eh zai karbi kuma eh da yake wai hawa da sarki yake yi a sallah ya halatta mata su ne ko suna kallo ya halatta mata su ne ko suna kallo ko bai halatta ba sai ka hawan da ake yin hawa ne ana tafiya ne ana ko hawa ne da ake samu Allah a ciki ne ake yi ana zagayawa kuma ya tsara zai ana zagayawa ne don ana sa cewa ana nan kuma a shirya kowa ya haɗe kowa ya zuwa wannan zai ci a gaba da sai su ana nuna dame dame ake an hawa da dame dame da gangan na da dame dame ne da kakun ba da masu dame dame ne ana zagayawa ne a yi ɗan a cewa ya shekara su biyu sai a shirya ne suna nan babar ciki da kuma suna nan da kansu ya halaka mata kalla ko bai halaka ba ya halaka ko bai halaka ba me ke hujja ها اسماعيلي لكم أنا قدمت بشريعة دي هو أفضل تعرفة ما هذا بقى دي حتى قدمت بشريعة أنت لصارها وأنا يبدأ جيدا أنت تلقى ما بعد التجوع والسنة بتفهم حلو ومزاقتكم أكتب قال بعد قال قال قال قال قال قال قال قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشه قالت جاء جاء حبش يذكرون في يوم العيد في المسجد حبش وعرفت على حبش كده منذ كما وعد رانا فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال دعا في وجوهه صلوا فوضعت رأسي على منكبه بين قولة سيلا أكن كافدة لدرجة فجعلت أنظر إلى نائبه إلى سنة كبر وأقل حتى كنت أنا الذي ألقيت أنا النظر إليه فكي سيلا بدنا أشرك كبسة أنا الذي إسمي من قال لم يترك هذا في هذا في أحياء فرصة آه قلت آلي كتير تاكوش يوم يوم يربو بين الشيطان يجي أن كان يقوم بنا في آلي كتير تاكوش أنا كتير مين يجي كذا هل نجد كبر نتيجة نتيجة شكي نقوم بنا ma'ana da za ta tsaya awa ɗaya ko awa biyu manzo a ba zai a ba sai ta tsoki sa Allah a cikin da kallon sa na cikin قال ya يحيى بن يحيى قال اخبرنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشير كلاهما عن هشام بهذا الاسناد ولم يذكر في المسجد قال وحدثني ابراهيم بن دينار وعقبه بن مكرم العلمي وعبد بن زيد كلهم عن ابي عاصم واللفظ لاخبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال اخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة أنها قالت للعابلة أنا عائشة فأنا ما سوى في الحبشة في نبسوة أنا أمت الحبشة وجدت أني أراه إنه ما بعد ذلك ما سوى منه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما بعد ذلك ما إكلمت بسنا وسائل إكلا لا سنة الله يتعيش وقلت على البر أرجو بين أذنيه وأكله في نسأل أبا كتوبة ما كلمت كان كل من تألم فقرد سنة كلمت وهو يلعب في المسجد سنة واسعة أتفاجر الثلاثين قال عطاء فرس أو حبش وهي رأسك كمثال حبشة قال وقال لي ابن عتيق بل حبش ابن عتيق ادعاء آه، مثلا حبشة مثل كلمة النوى قال لي محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرابه يا إن متعنى الحبشة تجي واسع أو دم المعنى صلى الله عليه وسلم بخواجرسه تنجيرسه سوء دم جرقوانسه وإن أبوه إذ دخل عمر بن الخطاب في عمر بن الخطاب يشبه فأهواء إلى الأطباء يحسبهم بها ما قال إيه سيدنا عمر يحسبوها تقولنا جيت تقولنا جيت جمع لك تأخذ إيه ولا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر آلي يا عمر آليك أحوالك خائبا رأيوان أحباب عمر يتعيش مستف لم يجي أنا تنيس توجيه بموتاك kan ya har zai dawo makaranta za ta ofis za ta kila za ta zo ba ta ba ta mutane ba ta ba mata mutane sai ga sai ta kawo ba ga bane amma in shi gura aka kana sai zama kamar yaro ne karami a cikin yalansa ana tsira yana sai manzo Allah yana gida da na ayyuka ce haka ake tare da manzo Allah gida bai komin na bai komin tuka turmi bai komin kaza ana kitin bai komin ludayi bai komin gafarar nan da wannan sai in ya ji kiran sallah sai ya yi kuma kamar bai san kowa ba kuma za a kiran sallah za a ji a ga Allah sallah yayi da mutum haka ka taba shiga kiti na in malaka ya kai ka a kiti ba ka taba shiga kiti ka taba kai maka maka ka taba kai maka zaka k'a zaka ba duk kai ki sai kai kai maka ka ba za ka zama kai gida da kai ba ba za ka mai da abin da wa kai kana ji sauki ta karara da gida kan rayuwa ba idan Allah ya kai za ka zaka ba wata rana mata suna da gaban manzo Allah wannan tafiya a bayan ta wannan suna kallon ya manzo Allah kaza kaza ya manzo Allah kaza kaza ya manzo Allah kaza kaza wannan ta tambaya manzo Allah ta jawabi wannan tambaya shi ga na Umar yana yana zuwa yake muna kai marasa tsoron Allah wajen manzo Allah ne zai da kuma ga Umar zuwa wannan zai ce ga kuna mun na kuna ganin da shi Allah kai kana da kana da na ra'ayi eh, Allah ba haka ba karanta Allah ana kamantawa yanzu ana kwatantawa gaskiya wahala fi